Cibiyar nazari da bincike akan matsalolin tsaro Knes ce ta shirya wannan taro da zumar canza yawu tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro domin ɗaukar matakan dakile aika-aikar 'yan takife da 'yan damfara da masu tsara ayyukan ta'addanci ta hanyar amfani da ci gaban kimiyya kamar yadda mataimakin daraktan cibiyar Knes Abdulaziz Garba ya bayyana. kundi ba misalin Boko Haram yanzu duk abin da suka yi sai su sashi bisa wannan na'urorin dan mutane su gani. ne suna yaba kansu suna suna suna hodin maganganu suna neman mutane kuma da za su zo eh su bi su kun ga duk wannan yana kamo matsala tunda wataran ba gaskiya suke hodi ba farfagandi ne suke yi to ya kamata mu ma mu yi nazari mu gani yadda za mu yi kauce wannan abun eh, wannan abubuwan da suke sa mu yadda za mu yi mu hana su wasu masu amfani da shafukan sada zumunta kan bi ta wannan hanya don cin zarafin wani ko wasu saboda dalilai na bambancin ra'ayi ko manufa akan hujjar more 'yancin faɗin albarkacin baki sai dai ƙwararru a wannan taro na ganin lokaci yayi da za a ɗauki matakin takawa wannan ɗabi'a burki ba dan an baka inci za ka taki inkin wani kana da inci shi ma mutum yana da inci amma kowa ya kamata a san ya san inda inkin shi yake tsaya eh ba dan an bani inci ban san ka ba ah, ba ka sani ba in zo in shiga rayuwarka in shiga rayuwar iyalinka in shiga rayuwar ina bata su ina zage-zage wannan ba inci ba ne duk wannan za mu yi nazari mu gani me ya kamata za dai a gabatarwa hukumomin nijar shawarwarin da aka tsayar a wannan haɗuwa don ganin an tsara dokokin da za su ba da damar saka tsari a fannin amfani da na'urorin zamani da shafukan sada zumunta a wannan ƙasa. har ma watakila ya zama abun koyi ga kasashen sahel in ji dr oswald fadunu ko da yake ci gaban kimiyya na haddasa illoli masu tarin yawa a fannoni da dama ta wani bangare amfani da na'urorin zamani da hanyoyin sadarwar intanet na matuƙar samar da ci gaban jama'a saboda haka daraktan fadar shugaban kasar nijar minista uhumudu muhammadu ya gargaɗi mahalarta wannan taro da su yi la'akari da wannan batu Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.